Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha 17,25 da kuma sittin masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango ɗari da da biyu 200.5 za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba muke farin cikin jan ragama shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji matakan da gwamnatin tarayyar Najeriya take ɗauka na inganta fannin wutar lantarki. Sai kuma batun kara yawan kasafin kuɗi ta bayan fage a Majalisar Tarayyar Najeriya. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Madugun tsatsaurar kungiyar gwagwarmayar nan ta Boko Haram ya sake kulla a wani faifan bidiyon da aka saka a kafafen sada zumunci jiya Lahadi. Yana mai cewa shi fa din shi ya yi watsi da ikirarin sojojin najeriya cewa an masa mummunan lahani da yake magana da harsunan hausa da larabci da turanci da kuma wasu harsunan arewa maso gabashin najeriya mutumin da ya ce shine abubakar shekau ya faɗi a faifan bidiyo mai tsawon minti 40 mai ɗauke da saƙonsa ga sojoji cewa kun yaɗa labarai cewa kun wato tare kuma da wallafawa a kafafen sada zumunci cewa au kun ji min rauni au kun kashe ni kuma gani nan an wallafa bidiyon ne a kafar youtube ranar 25 ga wata a watan jiya sojojin saman najeriya sun ce sun raunata shekau a wani farmakin da ya yi ajalin jagororin kungiyar a ta boko haram da dama mutumin ya yi amfani da bidiyon wajen yin gargaɗi ga shugaba muhammadu buhari wanda kwanan nan ya roƙi majalisar ɗinkin duniya da ta taimaka wajen shiga tattaunawar ceto ɗalibai 'yan matan cibok ɗin nan waɗanda mayakan suka sace su sama da shekaru biyu da suka gabata amurka da ƙawayenta na turai na kira ga rasha da ta ɗau mashahuran matakai na goyon bayan tsagaita wuta a siriya a wata takardar bayani na haɗin gwiwa da suka fitar da daren asabar. ministocin harkokin wajen kasashen amurka da faransa da italiya da jamus da Birtaniya da kuma manyan wakilan kungiyar tarayyar turai sun jaddada buƙatar rasha ta goyi bayan matakai na jin kai ta taimaka kuma ta daina kai har-haren bama-bamai a siriya a kuma sabunta yunkurin cimma yarjejeniya taron ƙawayen ya kuma sake jaddada kudurinsa na wargaza ƙungiyar isis sannan ya yi kira ga rasha cewa ita ma kuma ta mai da hankali kan yakar alka'ida da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita a siriyar da burtaniya da faransa da amurka sun yi kira wato sun kira taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da safiyar jiya lahadi don tattaunawa kan tashin hankalin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya faɗi ranar asabar cewa ya yi takaicin abin da ya kira kazancewar yaƙi mai tayar da hankali a birnin aleppo da yaƙi ya ɗaiɗaita a ƙasar ta siriya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wasu hare-haren da aka kai a kudu maso gabashin afghanistan waɗanda ake kyautata zaton jiragen yaƙin amurka ne suka kai an yi imanin cewa sun halaka wani babban kwamandan kungiyar taliban ta shiyar pakistan da wasu mukarrabansa da dama harin wanda aka kai da dare ya auku ne a gundumar bamal na lardin paktika wanda ke gefen iyakar pakistan rais khan wanda ake kuma kira azam tariq na kungiyar tariq el taliban a pakistan ko tpp a takaice da kuma ɗansa na cikin waɗanda aka kashe ɗin da dare a cewar majiyoyin mayakan jiya lahadi sojojin amurka sun tabbatar ma muryar amurka cewa sun ƙaddamar da hare-hare sau biyu a yankin to amma sun ƙi cikakken bayani saboda dalilai na tsaro ma'aikatar tsaron afghanistan ta ce sojojin ƙasar sun gudanar da wasu ayyuka na soja a banmal da daren ranar asabar inda suka hallaka wasu mayaka tara ta ce cikin waɗanda aka kashe ɗin har da wasu kwamandojin alka'ida biyu ta ƙara da cewa jami'an tsaro sun kuma ƙwace makamai da rigunan makala bama-baman harin ƙunar baƙin wake da kuma sauran da kuma na'urorin sadarwa an yi kiyasin cewa mutane wajen miliyan 100 ne za su kalli muhawarar da za a yi tsakanin 'yar takarar shugabar ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar damakar hillary clinton da na republican donald trump lokacin da waɗanda suka kalla za su iya alƙalanci kan 'yan takarar a karan farko lokacin da suke tsaye wuri guda duka 'yan takarar biyu na fuskantar kalubale mai girma ba game da abubuwan da 'yan takarar suke faɗi ne kawai 'yan kallon za su mai da hankali ba har ma da yadda suke maganar da kuma yadda suke mai da martani ga juna muhawarar za ta kasance wata muhimmiyar dama ga trump wanda ya cimma hillary clinton ta jam'iyyar democrat a akasarin ƙuri'un jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan musamman saboda ya nuna natsuwa fiye da yadda ya a baya ya kuma mai da hankali kan sakoninsa a nata bangaren kuma clinton za ta iya amfani da muhawarar wajen sake bayar da kwarin gwiwa ga magoya bayanta da kuma ƙara jaddada alkawarinta na gina tattalin arziki mai alfanu ga kowa kamar yadda ta yi a wani gangami na baya-bayan a orlando jihar florida labaran duniya kenan kuka saurara VOA. madalla shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana gamsuwa da matakan da gwamnatinsa ke dauka na samar da muhimman ababen jin daɗin rayuwa a cikin hirarsu da abokin aikin muladan ibrahim a yawa a zauren taron majalisar ɗinkin duniya shugaba buhari ya bayyana inda aka kwana dangane da batun inganta wutar lantarki allah ma najeriya arziki iri akwai iskan gas wanda shi ne za a iya fidda shi a tara shi a tura inda ma'aikatar lantarki take kamar ta egbin a lagos da sauransu ah, to wannan da suna yi kuma ana ana ƙara yin waɗansu to amma su 'yan ta'adda da suka dawo na kudu maso kudu suna zuwa suna farfasa bututu da ke kai wannan iskan gas wurin waɗannan na'urori ah, saboda haka ah, za mu ƙara yin dam a mambila a gyara na kayanji a gyara na shiroro a gyara na jabba inda hali a ƙara waɗansu yadda za a rika samun wutar lantarki na magani, talakawa ma magani, kaga don tilar kula da Haka yake to bari mu ci gaba da shakata da wannan waka ta marigayi dan Maraya Jos. tuja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan. nan ga cikin lagos kuma ga batashin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin duk dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga haka yake gwamnatin jihar borno ta ƙara yawan jami'an shige da fice a cikin garin bama yayin da ake ƙoƙarin samar da mahimman kayayyakin more rayuwa ga al'ummar garin da ƙungiyar boko haram ta kura wakilin haruna dauda biyu na da ci gaban rahoton a ci gaba da shirin da gwamnatin jihar borno ke yi na sake gina garin bama da kuma dawo da mutanen wannan gari a watan janairun shekara mai zuwa yanzu haka an kara rundunar yan sandan kwantar da tuzoma da jami'an shige da fice wato immigration da kuma jami'an tsaron farin kaya wato civil defense wanda a ci gaba da gudanar da aikin tsaro a cikin garin baman makaddashin kwamishinan yan sandan jihar borno mr maye wakili ne dai ya mika rukunin waɗannan jami'an tsaro ga gwamnan jihar borno a cikin garin baman da su ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro da kuma sa ido kan al'amuran da ke faruwa a wannan yanki We have come to support the military operation and to facilitate the restoration of the civil authority in bama Ya ce mun zo ne don mu taimaka wa mu jami'an soja mu kuma mai da harkokin fararen hula a wannan yanki na garin Bama. Mr. Wakil ya ce waɗannan jami'an tsaro a shirye suke don taimakawa jami'an soja da kuma tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa a wannan yanki. Bayan miƙa waɗannan jami'an tsaro ga gwamnan jihar Borno ne dai sai nuna godiyarsa da kuma marabtan waɗannan mutane kamar haka. Ina muku marhaba da zuwa zuwa garin Bama kuma muna muku godiya bisa ga taimako da za ku yi mana mu samu zaman lafiya a nan garin Bama da Borno gaba daya muna da sojoji da suka yaki sirarun yaran nan suka kwace garin nan za ku tallafa musu za ku taimaka musu a sake jaddada samun zaman lafiya su yawanci attention nasu will go towards securing the town ko kuma cikin gari? ko za ku taimaka ku rige cikin garin abincinku za mu kawo in ya so a nemi mata su dafa muku akwai food flask akwai place akwai komai so abin da muke ciki jama'a shine yanzu a kasa za mu biya allowances ɗinku na wata biyu biyu gwamnan ya ce zai ci gaba da zuwa garin bama har sai ya tabbatar da cewa an gama sake gina wannan gari a watan disamban wannan shekara babban abin da zan jaddada muku shine don allah ku yi aiki da sojoji kamar yan uwa babu wani friction ba wani fada to don allah mu hada kuma mun zo da mosquito off da za ku shafa da daddare muna so mu gode muku in allah ya da za a samu zaman lafiya a kasanmu gwamnan jihar borno honorable kan shatima kenan lokacin da yake jawabi ga wasu rukunin jami'an tsaron kwantar da tarzoma da aka turo zuwa garin bama da jami'an tsaron shige da fice wato immigration da kuma jami'an tsaron farin kaya wato civil defense za su kabi daga mun gudanar da ayyukan tsaro a wannan yanki na garin bama yayin da ake sa ran jami'an sojan za su ci gaba da farauto waɗannan mahara haruna dauda biyu muryar amurka daga garin bama a jihar borno najeriya karkare da harkokin wakilci a Najeriya inda tsohon kwamitin kasafin wato shugaban kwamitin kasafin majalisa wakilai abdulmumuni jibril ya ja daga dangane da batun ƙari ta bayan fage a kasafin kuɗin da shugaban ƙasa gabatarwa majalisa wakilin nasiru adamu elikaya na da ci gaban rahoton tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar wakilai abdulmumin jibirin ya ce san ba zai gurfana gaban kwamitin ladatowar na majalisar ba kamar yadda majalisar ta buƙace shi da kuma aka shirya zaman a litinin din nan akwai kuma mambobin wannan kwamitin da ranar da aka buɗe majalisa suna daga cikin mutanen da suka je suka ɗaura kyalle a kai wanda aka rubuta cewa su ɗari bisa ɗari suna tare da dogara ba zan je ba ba za a yi min adalci ba akwai kulle-kulle da ake ta yi shi dama dogara abin da yake so yi in aka tafi suka je suka yanke hukunci kawai abin da zai yi sai da wannan rufa ya tafi kotu ko gano wannan mu babu wanda zai zo mana wani dodo ko wani burga kwamitin dai zai duba batun zargin a ringizo ko cushe da jibrin din yau shugabannin majalisar a kasafin kuɗi da kuma shugabannin ke ganin hakan zubarwa majalisar mutunci ne jibrin wanda ke zanta da manema labaru kazalika ya ce baya shakkar shi ma ya masa binciken babu abin da suke a majalisa sai sata wannan zancen kawai abin da ake so a yi ana son a yi amfani da su ne gonati ta nuna cewa wannan yaƙi da cin hanci da rashawan da ake yi ba da wasa ba ne ko an ce mutumin da yake na hudu a najeriya gaba ɗaya kamata a ɗauke shi a miƙa shi a nuna wa jama'a a ce to shi kenan kaga wannan barawan mun kama shi kuma a hukunta shi 'yan Najeriya ko sai Alumin Jibrin waɗanda suke ba sa mara ma baya a wannan suna ganin kamar kana shan kwaya ne wani lokacin kafin kai maganganu na. Yawwa na gode da ka fito da wannan tambayan kowa ya san wannan asibitin Fatikiya a nan Abuja ta asibiti ne na duniya gaba ɗaya inda ake gwaje-gwaje sun tafi sun je sun gwada ni ba na shan kwaya ba na shan wiwi ba na shan kokin ba na shan giya gashi na daga resort din duk na nuna wa yan jarida sun gani kowa ya dauka kuma su wa'annan mutanen ba za ka iya zuwa ka ce za ka je ka ba su cin hanci su yi wannan ba mutane duk duniya an san su ba a wani wasa da su yan majalisar da ke marawa kakakin majalisar baya irin su ismaila mu'azu hassan na ganin tamkar rami mugunta jibrin din ke tonawa wannan magana da ake ta maganan budget padding duk magana ce wadda wasu mutane wadda ba su samu biyan bukatu ba suka ga gwanda su bata komai hurumi kundin tsarin mulki ya riga ba majalisun nan dama su duba su gyara su kara ko su cire so wadda suke kokarin su mai da wannan aiki kamar mummunan aiki ina ganin abu ne kawai na mugunta abu ne kawai na neman bata wa mutane suna dan siyasa mai rajin sai yi binciken kokop ahmed kandos ya goyi bayan kiran dogara da mukarrabansa su yi murabus inda zaka lura ka duba shugaban kasan brazil da aka tsige ta kan mene kan arin gizo ne ai in dai har siyasar aiki a kasar kuma canjin aka zaba ana so a yi tan ya kamata a gaggauta shi yakubu dogara da mukarrabansa suka zo suka canza abun da aka sani a gaggauta daukar mataki mataki a kansu a bada misali a kansu musan mun zo mu gwamnatin canji musan wannan gwamnati na jiran Muhammadu Buhari gwamnati ce ta adalci wanda za a batala haƙƙinsa wanda za a da ƙarya a kawo gaskiya ɗora a kai. Shi me zai faru bayan kwamitin ya zauna ba tare da halartar Abdulmumin Jibrin ba zaman talatar nan zai haska lamura. nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja. Saiwa daga ya ba To a gaida Malam Nasir ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi filin da ke kokarin gabatar maku da shawarwarin masana a kan hanyoyin da suka dace da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar maku da shirin. Makon jiya, Farfesa Aminu Muhammad Fage ya yi mana fashin baki akan tattalin arziki kana ya so mu bamu dalilin da suka sa tattalin arzikin najeriya ya taɓarɓare cikin abubuwan da ya taɓo har da batun rashin ɗorewar manufofin gwamnati akan tsarin tattalin arziki akan illar da rashin ɗorewar manufofin gwamnati ta yi wa tattalin arziki wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi wa alhaji babangida lamido wannan tambayar yaya ita gwamnati take tsara manufofinta bayan ta sami misali kudadanta na kashewa misali idan muka maganar wato kamar tsare-tsare ko kuma policy a turanci shine kowace ƙasa tana da masana tattalin arziki da za su zauna bayan an aiwatar da kasafin kuɗi za su zauna wato su duba wani tsari za a ɗora ƙasar tsari ne na nan da nan na kusa da kusa kamar yadda ake cewa short term plan ko kuma long term plan ne wanda za a yi shi mai hangen nesa wato wannan shine ke ta'allaka kasar shin za ta cimma burinta a kwana kusa ko kuma a lokaci mai tsawo sauraka ya danganta da wato halin da kasa ta tsaci kanta a ciki in ya kasance kasa ta tsaci kanta a cikin wato garari na taɓarɓarewar arziki ya kamata a ce masana su zauna su duba su ga shin wani tsari gwamnati ke aiwatarwa a lokacin shin wannan tsarin mai billewa ne ko mai billewa ba ne in mai billewa ne wato a taru a goye bayan gwamnati a nuna mata ga hanyar da ya kamata domin a cimma wani burin in kuma ba mai billewa ba ne sai a fito mata wani tsari daban wani zai dora wato kasar akan tafarki madaidaci domin da cin wannan misali in muka duba a shekarun baya lokacin janar abace na yana shugaban kasa akwai tsari da ya zo da shi wato ana kira da turanci da vision 2010 a lokacin a 1994 zuwa da biyar aka fito da wannan wanda ana ganin cewa idan najeriya ta kai wannan shekara ta dubu biyu ta dubu da goma wato najeriya za ta zama tsara a cikin kasashen da suka fi kowa tattalin arziki a duniya to ana cikin ikon sa bai samu dama ya aito da wani abu ba allah mai rasuwa daga baya bayan yan ado ya zo shi ma ya zo shi ma da nashi vision 2020 shine wato shekara ta 2020 najeriya za ta kasance kasa a cikin ajerin kasashe guda 20 da suka fi kowa tattalin arziki a duniya to Allah cikin kunsa shi ma da ya mutu wannan tsarin da shi eh, goodluck ebele jonathan ya zo sai ya ajiye shi shi ma ya kawo nashi tsarin shi shugaban kasa mai ci a yanzu buhari ya zo shi ma ya zo da wani tsarin nasa cewa kowa da irin yadda yake hangen cewa zai yi domin ya dora kasar akan tafarki da to za mu je ga maganar za mu dora akan maganar matsalar inda wato aka sami wannan matsala ta tattalin arziki ta samu tushe ga alama dai ka fara gaya mana wani abu daga ciki amma dai za mu zurfafa mu ji tun yaushe ne ma wannan matsala ta samu asali mu a nan Najeriya amma kafin haka Dr. Mama Musa cibiyar ku tana hada-hada ne wurin haɓaka harkokin cinikayya da kirkire-kirkire da sauran al'amura da suka shafi kasuwanci gashi dr aminu fage yana cewa rashin ɗorewar manufofi da tsare-tsaren gwamnati ta fuskar tattalin arziki yana takarwa muhimmi wajen gurguncewar al'amura wai cibiyar ku wacce rawa suke takawa don ganin cewa sun jalin zamun mahukunta akan abin da ya shafi a waɗannan tsare-tsare wato economic policy to daga cikin abubuwan da muke shine advocacy da lobbying kwanan nan mun shirya abin da muka kira kano jiga business convention da zama su waɗannan 'yan kasuwa iyaye na kano na kasuwanci su su fito da menene damuwar da take da cikin kasuwanci na garin kano da jigawa sannan mu kuma kamar mu zama sakatariyar din da za mu ɗauki wannan al'amura mu miƙa gwamnatin tarayya wata alfarma da muka samu ma a wannan lokacin shine accountant general of the federation babban akawun ahmed idris ya halarci wannan wuri ya kuma wakilci gwamnatin najeriya a lokacin muka kunshe abubuwan da muka kunshe na abubuwan da suke da shi muka miƙa wa gwamnatin tarayya ta hannunsa kuma ya yi ayyuka da dama wanda ya dawo mana da kusan guda uku akwai ayyukan da suka shafi masu harkar noman shigo da shinkafa da masu noman ta bangare guda ɗaya kenan harkar shigo da tufa da kuma masu kokarin sana'antar da ita a nan akwai masu harkar gilas wanda suke ka duba yawan gilashin da muke amfani da shi a kasar najeriya da kuma wanda suke kokarin ganin cewar an samar da gilashin a nan musamman duba da cewar ma an yi sun yi nisa gurin nazari da cewar akwai ma yashin da a nan tsakanin kano da jigawa sun duba sun ga akwai wato wannan ma'adini da za a iya yin gilas da shi wanda kuma wato za a iya shekara ashirin nan gaba ana ɗibansa bai kare ba shi ma mun yi wannan mun tura abubuwan sun je sun dawo kuma mun yi kokarin kiran waɗanda suke da wannan alhakin mun zauna da su mun ba su mun ce musu to ga abin inda yake su ma sun koma da shi za su je sake yi sannan su sake dama da shi mu ko mu ɗauka mu sake mayarwa da gwamnatin tarayya da shi saboda haka yana daga cikin abin da muke yi kenan a advocacy da lobbying kokarin ganin cewar eh, mun turawa gwamnatin tarayya wannan kuduri na su waɗannan mutane da damuwarsu domin ta duba ta ga kuma inda za ta iya shigowa domin ta warware wannan matsala. Ana magana policy inconsistency wato rashin eh, dawwamar wato manufofi da tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatoci sukan kawo. Tun da kai masanin zamantakewa ne ta al'umma, wai ya irin waɗannan abubuwa suke shafar yanayin zamantakewar mutu al'umma kasa misali to al misali eh, da zan baka shine kamar kai ne yau wani shugaba sai zo sai ce muku duk ku kalli gabas gabas za a tafi kun kama hanya an ce muku kilomita goma za a yi zuwa gabas ba ku kilomita biyu ba sai wani shugaban ya zo duk kun gama ɗebo iyalanku da matanku da dukiyoyinku kun taho kun yi nufi gabas ko kilomita biyu ku ci ba sai wani ya zo kuma da bulalarsa shi kuma sabon shugaba ne sai kaɗa ku sai ce da za a yi saboda haka kun gama shan wahala kafin ku dawo waccan matsayar da kuke kuma ku kama hanya ku yi kudu ga nauyin iyalinku ga nauyin dukiyarku ga asarar da kuka yi a wannan tafiya ta zuwa gabas wannan kuma da ya ce ku yi kudu saboda haka wannan tafiya kudin da za ku yi sai kun bata kudin tafiya zuwa gabas da kuka yi ba ku kai ba kun bata kudin dawowa inda kuke sannan ku sake bata dukiyarku gurin kama hanya zuwa wannan kudin shi ma ba ku yi nisa ba sai wani sai ya zo sai ya ce a'a ai arewa za a koma wani kuma an ya tsaya maimakon ma ya ce sai wani ya ce a nan za a tsaya wani kuma saboda haka kullun shi dan najeriya kada shi ake yi ba a bashi ya kama hanya guda ɗaya ba ya kai yanzu misali kudurin eh, da wannan gwamnatin take da shi inda misali shekara goma za ta samu ko ashirin inda ana yin haka misali tana kai to da watakila ta cimma nasara amma idan shekara hudu za ta ko shekara takwas ba ta kai shi lokacin da ya nuna ba wani ya zo bai dora akan wannan ba to duk an duk wahalan nan da yanzu jama'a suke sha ana wash wash za ta tashi ne a banza shine babbar matsalar da take kawo wa zamantakewa mutane sun fara haƙura da import wato shigo da shinkafa da sauransu sun fara tunanin noma ta anan to in wata gwamnatin ta zo ita kuma da kudurinta ta ce ta bude buda kowa ya shigo da shinkafa ya shigo da alkama ya shigo da auduga ya shigo da kaya da sauran abubuwan masarufi wanda suka fara kama hanyar nan su kuma duk ginin da suka yi sai sun rushe shi kuma sun zo sun yi wannan to gurin rushewar da kama wancan din anan za a samu asara mai dimbin yawa wacce wato gaskiya ba wani lokaci da za a iya samu da za a iya kididdige ta daga alhaji babangida lamido irin wannan kwangaba kwan bayan kamar yadda yake uh, wato rashin ɗorewar manufofin tattalin arziki suke shafar zamantakewa kamar yadda dr hadi ya magana cewa sai an ce ku yi gabas kun tafi sai wani kuma ya zo ya ce ku dawa ai kudu za a yi ko arewa wai kuma yana shafar sha'anin masana'antu ai mu muka fi kowa samun rauni a cikin wannan harka domin me yau in ka duba kamar ghana lokacin da aka shiga millennium goals daga yiya 2000 ghana ta yi daftarin mulki na shekara hamsin kan cewa ko me ko siyasa ko soja duk wanda yake kan mulki sai dai ya dora akan wannan layi da suka bi a bishan 2010 lokacin abacha bishan 2010 mm. wanda za a gyara ƙasa a kasa ta a horamin dawo da martabata da tattalin arzikinta domin me domin najeriya kusan duk afirka ba inda ita ce uwa ba da mama ina yaro aka yi wa gawan muka daga tuta aka ba wa hailar shalashi fan miliyan daya ya zo garin nan ziyarar kawo aiki ba a kai shi lagos ba kano ce ɗimbin inda arziki yake domin muke da gyada muke da dalar gyada mu ne masu irin tafiyar da gudanar da harkar arzikin najeriya mai karfi fadar kano aka kawo shi muka daga mai tuta a nan ya jari har ya airport ita kanta ethiopian airways airways da kudin najeriya kai ta formula ta 1972 haka kenya arab mai na kenya ya zo a wannan lokacin shi ma aka yi mai wannan gudunmawa ya je ya kasarsa ya gyara kasarsa haka robert mugabe a zimbabwe haka aka haka kenneth kawunda ni in na fara ga da haila salasu da libya duk sun zo garin nan muna firamare school lokacin gawar. najeriya tana cikin manya-manyan ƙasa masu arziki wanda yake ta rike kasan ta rike ƙasa afirka ma to irin wayannan abubuwa na tarihi mutane ba sa duba irin ɗimbin arzikin da allah ya wa 'yan najeriya ta ma'adanai da abubuwan ma da wanda ba mu sani ba sanan da mutane masu kaifin basira duk lokacin da ba a bambancin yare ko sana'a da ka duba irin masana'antu da yawa kamar a kano duk wani kaki na soja ko na ɗan sanda da komai a bagauda textile ake yi akwai irin kwandubinka leshi oganza yana nan a nan kano ake jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ci gaba a madadin bakin namu dr aminu muhammad fage da dr muhammad hadi musa da alhaji babangida lamido da wakilin ke kano mahmud ibrahim kwari da Jehovah Hero Diodone wanda ya daidaita mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. To madalla a gaishe ka sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na ji ga lokacin. Ina kira da majalisar wakilai ta tarayya Lallai tsari wanda kun kaɗo Allah shi ba ku ƙarayin gwiwa da majalisar da ci a bincika matsalolin rayuwar da ta shaye talakawa a sauƙaƙa masu ɓanna da dukiya a ka Allah ya bari ikon karewa daga dan uwa mai Allah. Assalamu alaikum BOA mai magana Muhammad Yaro daga Arigon Kisi jihar Oyo. Do Allah BOA ina so ku isan min da wannan sako ga local government namu na Kisi. to Allah ya mai ya kawo mana agaji wallahi hanya aligungu zuwa kisi hanya ya lalace kwata kwata kwata ma bai biwa sam eh, abin ga hanyar budo baba sunde eh, wajen yana bukatan kwalbati sannan da isafa a mutane nan kullum suna muna alkawalin to akwai ranar din dillanci da in ji hausawa in sun iya su jara muna kansu sun kai ma Allah iya kai mu dubu biyu da goma sha biyar muna tare da katin namu na dindindin za mu hidda su insha Allah na gode. Tama da kafin mu karkare ga takaitattun labarai. takaice madugun tsatsorar kungiyar gwagwarmayar nan ta boko haram ya sake bulla a wani faifan bidiyo da aka saka a kafafen yada zumunci jiya lahadi yana mai cewa shifa fa lafiyansa kalau ya yi watsi da ikirarin sojojin najeriya cewa an masa mummunan lahani amurka da ƙawayenta na turai na kira ga rasha da ta ɗau mashahuran matakai na goyon bayan tsagaita wuta a siriya wasu hare-haren da aka kai a kudu maso gabashin afghanistan waɗanda ake kyautata zaton jiragen yakin amurka ne suka kai an yi imanin cewa sun hallaka wani babban kwamandan ƙungiyar taliban da shiyar pakistan da wasu mukarrabansa da dama gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da waɗansu sabon bin shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na yusufu harande yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma malam siri da ya harhaɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri से बच्ची से एक झूठ है